inna kadhalika muhsinin tabbas mu kamar yadda muka saka wa annabi Ilyas irin wannan sakamako to haka muke saka wa masu kyautatawa a cikin bayan mu muminai